to kamar yadda kuke gani a ɗazu kenan a nan babban birnin yamai a yayin da aka kaddamar da sabon ofishin jakadancin ƙasar amurka wanda yake nan babban birnin yamai a safiyar wannan rana ne aka kaddamar da sabon ofishin jakadancin ƙasar amurka wanda yake nan babban birnin yamai wanda ministan da ke kula da harkokin kasashen waje na kasa wato ase hasi masaud da kuma jakadan kasar amurka suka kaddamar da wannan sabon ofishi na jakadancin kasar amurka wanda yake sa a nan babban birnin yamai wanda kawo yanzu tuni dai wannan sabon ofishi na jakadun kasar amurka a iya cewa ya kama aiki a cikin wannan kasa a kuma nan babban birnin yamai wanda ministan da ke kula da harkokin kasashen waje na kasa a hasi masaud ya tabbatar da cewa wannan ofishi da kasar amurka ta gina a cikin wannan kasa shine ofishi na biyu mafi girma da kasar amurka ta taba ginawa a cikin wata kasa duba da irin kudin da kasar amurka ta kashe wajen gina wannan ofishi na jakadancinta a nan babban birnin yamai wanda ministan da ke kula da harkokin kasashen waje na kasa a hasim ya tabbatar da cewa kasar amurka ta kashe akalla zunzurutun kuɗi da ya kai miliyan 288 a kwatankwacin sefa kimanin miliyan 250 kenan wanda tuni kawo yanzu wannan ofishi na jakadancin kasar amurka a iya cewa ya fara aiki a cikin wannan kasa kuma an yi imani da cewa a yayin gudan a yayin gina wannan ofishi na jakadancin kasar amurka wanda aka shafe akalla tsawon shekara biyar ana gabatar da ginin wannan ofishi an yi mai da cewa da yawa wasu daga cikin al'ummar kasa sun samu aikin yi kuma ana fatan wasu daga cikin al'ummar kasa za su ci gaba da samun aikin yi a katafaren wannan sabon ofishin jakadanci na kasar amurka wanda aka gina a nan babban birnin yamai wanda tuni kawo yanzu a iya cewa wannan ofishi ya fara aiki ko kuma ministan da ke kula da harkokin kasashen waje na kasa wato hasi masau ya tabbatar da cewa alakar da ke tsakanin kasar amurka da wannan kasa alaka ce wacce take tabbatacciya kuma alaka ce wacce ake fatan za ta ci gaba da dorewa a kan turba mai kyau wanda sanin kowa da cewa kasar amurka da wannan kasa suna da kyakkyawar alaka ta fuskar ah, ah, ta fuskoki da dama wanda sanin kowa ne cewa ko a 'yan kwana bayan bayan nan kasar amurka ta turo da sojawanta zuwa yankin sashen wanda kuma ake ganin hakan zai taimaka wannan kasa da ma kuma sauran kasashen da suke yankin sahel wanda tuni da kawo yanzu wannan sabon ofishi na jakadancin kasar amurka tuni ya kama aiki wanda jakadan kasar amurka ke wakilta